zuwa na satin da ta gaba da zuwa a bangaren La Liga na kasar Spain na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 23 a ranar juma'a sha bakwai ga watan biyu na shekara 2017 da sha bakwai muke ciki granada ta lallasa real batis da ci hudu da daya a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon gaba ta sporting gizon na ta kashi a hannun atlantico madrid da ci hudu da daya a gidanta real madrid ta doke espanyol da ci biyu da babu yayin da deportivo la corona ta sha kashi a hannun alabar da ci daya mai ban hausu sabila kuwa ta samu nasara ne akan geba da ci biyu da babu a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta real society ta sha a hannun Villarreal da ci ɗaya mai ban haushi. Valencia ta doke Atlantico Bilbao da ci biyu da babu. Celta Vigo kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Osasuna ne da ci uku da ɗaya. Barcelona ta samu nasara a kan Legares da ci biyu da ɗaya. A yau kuma za a fafata bangaren La Liga inda ya rage wasa ɗaya tilo Malaga za ta karɓi kusa Las Palmas da misalin ƙarfe tara saura kwata agogon Najeriya da Nijar. A saman teburin na La Liga a mako na 23 hada yanzu kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid da suke jan ragawan da maki 52 a wasa 21 da ta yi barcelona kuwa tana mataki na biyu ne da maki 51 a wasa 23 yayin da take mataki na uku da maki 49 ita ma a wasa 23 a kasar teburin kuwa sporting gizon ne take mataki na 18 da maki 16 da 25 yayin da rana da take mataki na 19 da maki 16 ah, da 21 ita ko tana kasar teburi ne a mataki maki na 20 da maki 10 a can kasar ingila kuwa an fafata wasanni wannan kara an fafata ne a bangaren cin kofin kalubale na kasar ingila wato FA Cup na shekara 2016 zuwa 2017 zagaye na 32 inda a ranar asabar kungiyar kwallon kafa ta Bonneville ta sha kashi a hannun Lincoln City da ci ɗaya mai ban haushi. hudar Clifton kuwa ta kashi can mai tsakaninta da Manchester City inda za a sake wasan. Millwall ko ta samu nasarar wasan road da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da kwallo ɗaya mai ban haushi. Middlesbrough ta samu nasara kan Oxford United da Chiefs uku da biyu. Wolverhampton ko ba ta ji daɗi ba inda Chelsea ta bi ta har gida ta tata biyu da babu wannan ya ba da dama wa Chelsea zuwa zagaye na gaba. blackburn rovers ma ba su daɗi ba harin manchester united inda manchester ta ta biyu da ɗaya a yau kuma a gasan fa na kasar england ƙungiyar ƙwallon kafa ta city united ya za su farfata ne da ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal da misalin karfe tara saura min biyar gogon najeriya har kuma bayan kammala wasan a jiya an fice jadawalin wanda za su fafata a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita kuma Middlesbrough za su fafata ne da Kudar Kingston ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da zarar sun sake wasan an samu wanda ta samu nasara. Tottenham hanko za su fafata ne da Newell yayin da Sutin United ko Arsenal Lincoln take jiran ta a wasan da za su buga a yau wanda ta samu nasara tsakanin Sutin United da Arsenal za su buga da Lincoln City. Za a ci gaba da wasan ne a matakin wasu wasan kusa da kusa da karshe ranar goma da ranar sha uku ga watan Maris na shekara dubu biyu da sha bakwai da muke ciki. Idan muka leƙa tarayyar Najeriya kuwa a jiya an ta wasanni bangaren Nigerian Confession Football Premier na shekara 2016 zuwa 2017 inda ake mako na tara. Inda kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United ta ta tashi nan doki ɗaya da ɗaya da Sunshine. Abia Warriors kuwa ta ta kashi ne a gidanta a hannun Ilkanin da shi ɗaya mai ban haushi. Gombe United ta sun tashi canjar tsakanin sun tashi babu su tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Akwa United yayin da Plateau United ta ci gaba da jiran raga ta teburin inda su samu nasara akan Niger nadu da biyu da babu. Raymond Star kuwa sun tashi cikin nan doki tsakanin su da lobi ɗaya da ɗaya. Katsina United ita ma ta tashi ɗaya da ɗaya tsakanin ta da Shootinsa sai dai akwai wasannin da aka sake aka su sakamakon wasu ƙungiyoyin sun wakilci Najeriya a ɓangaren zakarun nahiyar kasashen afirka a wani kasashen inda aka daga wasan da yayin eh, ba za su fafata da efani ba sai wasan da inu rangers za su buga da kano pilas wiki tuwar kuwa a cikin da za ta buga ne da kungiyar kwallon kafa ta mountain of a america sai dai hakan bai samu sakamakon wasan da suka yi a gida Rivers United kuwa za ta buga ne da Abubakar Bukola sarai wannan wasa an taga zuwa wani lokaci. har yanzu kungiyar kwallon kafa ta filato ya ta take jiran ragamar teburin nigerian professional football league na shekara 2016 inda take da maki 20 a mataki na daya el kanemi tana mataki na biyu da maki 15 abubakar kukwala saraki kuwa tana mataki na uku ne da maki 13 yayin da a kasan tebur remosta suna mataki na sha takwas da maki bakwai a wasanni takwas da suka huda ita kuwa efanji wata na mataki na sha tara da maki bakwai a wasanni shida ina suke ragowar saura wasa biyu inugu rangers kuwa mai rike da ragamar tana mataki ne na karshe da maki shida a wasanni shida. Tuta lafiya.